A yau dandalin VOA ya samu zantawa da mai taimakawa gwamna kan harkokin matasa wajen ganin sun zamo masu dogaro da kansu Hajiya Surayya Aminu wacce ta ce gwamnatin jihar kano ta samar da wani tsari da zai taimaka matasa tsayawa kan kafafunsu domin su zama masu dogaro da kai a wani yunkurin yaƙi da talauci da fatara to alhamdulillah abin da zan iya ce miki shine wato gwamnatin jihar kano ta uh, dr abdullahi umar ganduje kullum uh, shi burinsa ya ga cewa ya taimaka wa matasa kuma sannan ya ga cewar duk wani matashi da yake cikin jihar kano ya tallafa masa kamar masu shaye-shayen nan ya ga cewar shaye-shayen ma sun daina sun samu abin da za su dogara da kansu Yawwa tallafin da ake basu na farko kin san shi ciwo ta farar ɗaya yake shiga mm. amma da sauki sai a hankali yake shiga to saboda haka abin da za mu yanzu shine ana tattaro su a basu wata semina ta musamman mm. kuma sai ki jawo su a jiki ki nuna musu fa kina kaunar su abin nufi me kuke yi na tallafa wa matasa domin su zamo masu dogaro da kai don a magance fatara da talauci to shi ne dai abin da nake gaya miki dole sai kin nuna matashi ma kina sa don wani matashi in kin ɗauko a bikin bashi ma ba lalle ya karba ba amma sai ya fara sanin wace ce ke sannan sai ki jawo shi a jiki sai ki nuna masa abin da yake ba daidai bane to abin da wannan gwamnati take kokarin za ta yi yanzu shine waɗannan matasa da ba su da abin yi za ta ba su abin yi kuma already ma gwamnatin jihar kano ta dr abdullahi umar ganduje ta fara yawwa yanzu kin ga kamar um, ba zan manta ba da dr abdullahi umar ganduje uh, wannan satin da ya wuce mun zauna da shi a kan maganar yaran nan da suke yawo a tasha masu bin motoci misali wannan kwakwaran misali na yake baki kuma ya bani umarni da in je in zauna da shugabanninsu mu ji menene matsalolin da suke sawa yaran nan suke bin mota da sun ga kaya mota ta tsaya su ce za su kama kaya to ya ce mu je mu zauna eh, da su da shugabanninsu mu ji menene matsalolin sannan a rubuce zan je in kai masa sannan kuma a san me za a yi musu kenan ba a fare musu wani abu ba a an fare musu gaskiya dan ko ta karkashin ofis ina ma akwai waɗanda yaran da aka fara koya kamar harkar nan ta kwamfuta sannan kyauta sannan kuma akwai yaran da suka zo muka zauna da su su ma in Allah ya yarda akwai wani abu da gwamnati za ta musu na tallafa a kansu ko barin gaya miki yaran nan ma masu fiyo wata su ma mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya bani umarnin da in zauna da su domin nan ba da daɗewa ba su ma za a fara tallafa musu a ƙara musu jari waɗanda ba sa zuwa makaranta a cikinsu su ma za a mayar da su kin ga yaro yana sana'a sa ba za a hana yaro sana'a ba yana sana'a yana zuwa makaranta To madalla hajiya surayya da fatan dai matasan da aka yi domin su sun ji baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya